Assalamu alaikum wa rahmatullah, tsira da amincin Allah da kara tabbata ga annabin mu manzan tsira annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama. Fatawa a kan cin naman raƙumi. Wani malamin addinin Musulunci ya bayyana cewa duk wanda yake da alwala kuma ya ci naman raƙumi alwalarsa ta karye. To wannan fatawar ba a saba jin ta ba. kuma ba mu saba cin ta ba mu ji ta ba mu ji wannan karatun a bakin mafiya yawan malamai ba shi yasa muka ga ya dace mu fito mu bai mu fito da wannan fatawa mu kuma kunna bidiyon wannan malami al'umma su ji idan ko Allah zai sa a cikin a cikin wannan sanarwa da muka fitar na shi wannan malami da kuma wannan bidiyon nasa da za mu ɗaura yanzu ko Allah zai sa malamai malamai su ji wannan fatawar da wannan malami ya bayar shin me ingancinta malamin da ya fito ya bayyana hadisai wa'anda suka tabbatar da hakan wanda ya ce hadisai ne wa'anda suka inganta ingantattu amma dai magana ta gaskiya mu ba mu saba jin wannan fatawar ba malamai da yawa ba mu ji sun fito sun yi magana akan fatawar nan ba kuma ko a wannan sallar an yanka raƙuma da yawa kuma mutane sun ci naman raƙumi da alola kuma sun je sun yi sallah shin muna neman gaskiyar magana shin wannan fatuwar malamai mafiya rinjaye sun tafi akan wannan fatuwar ne ko kuma a'a Allah Ubangiji ya sa mu samu malami wanda zai ba mu cikakkiyar fatawa akan wannan Jama'a ya ƙoƙari a yi sharing ɗin wannan bidiyo zuwa sassa daban-daban don dukkanin malamanmu su ji wannan fatawa su fito da Allah su warware mana tsare da abawa. A yi sauraro da kallo lafiya. Shi ne ana ta ɗore raƙuma. Dai masu raƙuma su sani in dai ka ci naman raƙumi alwanka ta kare. Duk wanda ya ci naman raƙumi alwalarsa ta kare ko yanzu ka gama alwalar sai ka ci naman raƙumi alaulaka ta kare hadisai guda biyu na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisin Jabir dan Samura da hadisin Bara'u bin Azib Allah ya kara musu yadda daya hadisin aka ce da manzala ya rasulullah anatawaddau min luhumul ganami zami alwala in mun ci naman kananan dabbobin nan awake tumaki manzala ya ce la aka ce aka ce anatawaddau min luhumul ibli to in mun ci naman raƙumi zami alwala manzala ya ce na'am hadisin barawa bin azib manzara ce tawadda'u min lahumul ibn wala tawadda'u min min lahumul garin manzara ce ku yi alwala in kun ci naman rago kada ku yi sake alwala dan kun ci naman kananan dabbobi Kinsan da ake kawowa cewa wai naman raƙumi aka ci da aka ci naman raƙumi sai wani ana sai ya rihi wai dan manzara kan ya kunya ta sai ce kowa ya sake alwala ƙarya ce ba ta da asali masu cewa in an ci naman raƙumi ba za su sake arwana ba kamar malikiya su ma suna da hujja haddin shine hadisin Jabir Allah ya kara masa yadda da yace kana akirul amraini talkul wudu'u ma masatin nar yace ya kasance ƙarshen al'amari barin alwala dan an ci abin da wuta ta dafa da farkon musulunci in wuta ta dafa abu to in ka ci sai ka sake alwala to sai ce ƙarshen al'amari an soki da abin da wuta ta dafa ba sai ka sake alwala ba sai suka yi hujja da wannan hadisi sai suka ce to ya soke wancan tunda naman raƙumi ai da wuta ake dafa shi to amma gaskiya ba suke ana wannan am ne wancan kas kuma la ardu bainal am wal khas da am da kas ba a yin karo ma'ana kenan ya hadisan suke duk abin da wuta da dafa in ka ci ba za ka sake alwala ba Ka kasatan banda mi banda naman raƙumi Allah ta'ala ya fatuwa kenan aka saurara daga bakin wannan babban shehin malami a game da a game da cin naman raƙumi inda an jecce malamin nan malamin nan ya tabbatar da cewa duk wanda yake da alola kuma ya ci naman raƙumi alolarsa ta karye tare da hujjoji da ya bayar. Muna fatan malamanmu za su yi ƙoƙari su fito su warware mana zare da abawa akan wannan fatuwa, su mana fashin baƙi don mu gane karatu dalla-dalla, saboda mu ba mu saba jin malamai sun fito sun ba da wannan fatuwar kamar yacce shi wannan shehin malami ya ba da wannan fatuwar ba. Da fatan malamanmu za su yi ƙoƙari su warware mana zare da abawa akan wannan fatuwa. A yi ƙoƙari a yi shiyarin a yaɗa wannan bidiyo zuwa sassa daban-daban saboda malamai su ji su fito su yi mana fashin baki su ba da cikakkiyar amsa shin wannan fatawa da malamin nan ya bayar malamai mafi yarin jaye sun tafi akan wannan fatawar ko kuma a'a tsirari ne suka tafi akan haka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 Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.